A daidai lokacin da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fito da rahoto da yake cewa an aikata laifin yaƙi a arewa maso gabashin Najeriya 'yan asalin shiyar arewa maso gabas da ke zaune a birnin tarayya Abuja. A ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban mayakan sama na Najeriya Al'amin da Gash mai ritaya da 'yan uwansa tsofaffin ministoci da manyan ma'aikatan gwamnati sun yi ƙorafi cewa gwamnatin tarayya ta gaza wajen tabbatar da tsaro a yankin na arewa maso gabas. da yake karanta kasidarsa ga manema labarai a wani taro na musamman da suka kira dattijo al'amin da gash ya bayyana alhininsa a fili tare da dasa ayar tambaya ga yadda ake janye jami'an tsaro sa'o'i kaɗan kafin 'yan ta'adda su kai hari kamar yadda aka yi aka kashe 'yan makaranta 59 a buniyadi da ke jihar yobe zuwa yadda ake amfani da jirage masu saukan angulu wajen agaza wa 'yan ta'adda da makamai ba tare da hukumomin tsaro sun ɗaga yatsa ba wani abu da dattawan suka ce alama ce ta sakaci a bangaren mahukuntar kasar adamu ciroma yana ɗaya daga cikin dattawan shiyar wanda aka yi taron da shi yana mai kira ga mahukuntar kasar da su sabunta salo wajen ƙoƙarin shawo kan ƙalubalen tsaron abin da muka ba da shawara a kai a sake tunani a sake duba wannan abin me ake so a yi wanda zai iya kawo maganin wannan abin idan ka zauna a kan shirin cewa za a maimaita wannan dokan ta bacin an yi sau ɗaya sannan aka sake yin wani babu amfani mu ci gaba in baka yi sabon tunani ba ba za ka samu maganinsa ba ganin cewa wannan shine karo na farko da dattawan za su yi magana da kakkausar murya a game da rikicin da ya dabaibayar shiyar tasu na tambayi dr shatima mustapha kowane alamu suka gani ne na gazawa a bangaren gwamnati sai ya ce duk abin da kai yau baka samu nasara ba kai gobe baka samu nasara ba kai jibi baka samu nasara me yasa gata ma zaka ce ayi kashe kashen ma da ake yi yanzu ya ma fi lokacin da ba ba dokan ta bace saboda haka me yasa za ci gaba da shi masu ruwa da tsakin dai sun yi ƙarin bayani cewa tun shekara 2009 zuwa yanzu an raba mutane sama da miliyan uku da gidajensu inda kuma aka kashe rayuka sama da dubu goma sha biyar yawancin su farar hula wani abu da sakataren gwamnatin jihar borno baba ahmed jidda ya ce ya nuna a fili karara cewa gwamnatin tarayya ta fita jihohi laifi domin ita ce ke da madafun iko akwai wayansu abubuwa wanda ba responsibilities na gwamna ba ne misali soja ba sa hannunsa police ba sa hannun gwamna ss basa sa hannu custom immigration wannan duka suna hannu president ne saboda haka idan custom bai aikinsa ba ya zaka ce gwamna ne ya yi laifi idan immigration bai aikinsa ya zaka ce gwamna ne ya laifi saboda haka wayannan abubuwa na federal government ne kuma muna ganin kamar president ya kamata masu bashi shawara su duba constitution sosai su san menene powers ɗinsa menene kuma powers na gwamna dattawan sun ce za su ci gaba da taka rawa wajen agazawa al'ummar shiyar arewa maso gabas ɗin da a halin yanzu ke fuskantar barazanar yunwa da rashin abinci madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya